ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شهر وتر رمضان hijira na da shekara 433 daidai da 30 ga watan bakwai shekara ta 2010 za mu fassara aya ta 19 ta suratun nisa'i insha Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam larabawa suna da al'adu marasa kyau masu yawa suna da al'adu munana kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ومن ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من عبد النساء daga cikin munanan al'adunsu akwai wata al'ada ta tsangwamar mata a sa su a takura musu فكانت ba Ya a wani زوجها جاء aka alaiha sau ba. idan mutum ya rasu ya bar mata to yan uwan wannan mamaci suna gadon matansa kamar yadda suke gadon dukiyarsa فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب فيتزوجها idan wannan mamaci yana da ɗa ko yana da wani ɗan uwa to za su tsare wannan macen ba za su bata ta fita daga wannan gidan ba har sai wannan yaron ya girma ya ci gaba da zama da wannan mata domin ba abin kunya ba ne gare su ɗa ya auri matar babansa wannan al'ada su ce kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw ta mutu fa ko kuwa matan ta mutu daga baya idan ta mutu kafin yaron da ake son a haɗa ta da shi ya girma to dukiyar ta sai su gaje shi fa in hiya in fa atat ahlaha wa lam yulqa alaiha thawban najas wato abin da suke da zarar ta mutu to dan uwanta zai zo ya jefa rigansa ko mayafinsa a ɗakin ka idan ya jefa wannan rigar shi ke wato ya sani take amma idan sai a kafin a jefa wannan rigar a ɗakin nata ta gudu shi ke in ta iya isa gida to ba za a gaje shi ba ya فكانوا يعبدونها حتى يرثوها أو يزوجوها min أرادوا suna takura wa mace su hana ta fita tana zaune a gida har dai su gaje ta ko ko su auren ma wanda suka ga dama mai yarisu imra'atun man yarisu malahu idan za ka gaji dukiyar mamaci to za ka gaji matarsa zamanin jahiliya wannan haka yake lokacin da Allah maɗaukaki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya taho ya yi kwasfari ma al'adu na larabawa da yau, an ce al'adunsu waɗanda manzon Allah ya gyara sun kai kamar ɗari da goma sha wannan yana cikin waɗannan miyagun al'adu Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la yahillu lakum an tarithun nisaa karha baya halatta gare ku ku gaji mace a halin tilas domin ba da ta ba mijinta ya rasu sai aka gaji dukiyarsa kuma aka gaje ta Allah maɗaukaki ya ce baya halatta gare ku ku gaji mace ku yi gadon mace a halin tilas wala ta sannan kada ku ta musu ku takura musu Abdullahi bin Abbas ya ce bi ma'ana la takaharuhunna kada ku tilasta su ta sabu bi ba'd ma mu kunna dan ku kwace wani sashen abin da kuka basu na sadaki ka zauna da mace kana tsangwamanta domin daga baya ta fashi kanka illa an yati fashi mu bayyana sai dai idan matan sun zo da wata alfasha ne a bayyane wa kunna bil ma'ruf Allah mu ya ce ku zauna da su zama na alkhairi fa in muhunna idan ba ku san matan ku fa asa an takrahu shay'an akwai tamanin ku ki wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera hali kuma Allah ya saka alheri mai yawa a cikin sa wannan aya ta kunshi bayanai kashi na daya soke wancan al'ada wanda larabawa suka sani na biyu hana musulmai abinda ake ce masa al'abdu uh, wato shine takura wa mata saboda a kwace sadakin da aka ba su Abdullahi bin Abbas kamar yadda al-Imam Bukhari ya rawaito hadisin sa yana kitabul ikrah babu man babu min al-ikrah kurhan wa karhan wahid hadisi na da da da tara, Abdullahi bin Abbas yana fassara ayan ta suratul nisa yace kanu a zamanin jahiliya idza mata rajulu idan mutum ya rasu kana a ahaqqu bi mar'atihi yan uwan mamacin su suka fi cancantar su yi gadon matan shi a zamanin jahiliya idan mutum ya rasu kamar yadda za a yi gadon dukiyarsa haka ake gadon matansa ji Abdullah bin Abbas Allah ya kara musu yarda in sha'a ba'dhum tazawada za a dubi dangin mamacin daga cikinsu idan akwai wanda ke da sha'awar da sai ya ci gaba da zama da ita wa in sha'u ha in sun ga dama ba za su aure ta ba dukkan su sai su aurar ma wani su karbi sadakin su cinye wa in sha'u lam ha in sun ga dama ba za su aurar ma kowa ba matan za a bata gida ta zauna fa hum ahaqqu biha min ahliha za ta zauna haka har abada har zuwa lokacin da ta mutu sai su gaji dukiyarta duba kuntatawa da suke wa mata a zamanin jahiliya idan Abdullah bin Abbas fa nazalat hadhihi al-aya fi dhalika shine Allah ya saukar da wannan aya haka za rawahu al-Imam Bukhari wal Imam Abu Dawud wal Nasa'i wa Mardawai wa Ibn Abi Hatim in ka duba tafsirin Ibn Kathir yana fassara wannan aya ta suratul nisa' ابن كثير يشفى الآية تعم ما كان يفعله أهل jahiliya. wa kullama kana fihi nau'un min zalika wannan aya ta kunshi duk abin da larabawa suke a zamanin jahiliya na cutar da mata da ma abin da yayi kama da haka a yanzu ba ma zamanin jahiliya kadai ba saboda haka yasa aya ta kunshi bayani kashi biyu abin da ake ce ma al'abulu shine ya kunshi duka da abin da larabawa suke a zamanin da da wanda kuma musulmai suke bayan ma aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ce ta kunshe su abu biyu din nan gaba ɗaya ana kiran su al-abdu al-abdu yuqalu abala rajulu eh, mar'a idza qatala wa daraba da larabci akan ce abala ar-rajulu mar'a wato mutum ya takura wa mace ko a ce ya tsangwami mace ko ya tursasa wa mace suna sai a yi amfani da kalmar al-abdu idan ya gama mutum yana dukan matansa ko yana cutar da ita wannan da larabci ana kiran wannan al'abdul abdulul mar'a an zauci habsuha a zamanin jahiliya an san kalmar al'abdul sannan bayan zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kalma ana sane da ita kuma ta daɗa samun wani wata sura wanda da can babu shi a zamanin jahiliya a zamanin jahiliya habsul mar'a a tsare mace a gida bayan mutuwar mijinta a hana ta fita a hana ta aure har ta mutu a gaji dukiyar da shine al'abu ko kuma idan mijin ya rasu a gaji a yi gadon matan kamar yadda ake gadon dukiyarsa a don haka ɗansa yana iya ci gaba da zama da matan ko kaninsa ko wanshi ba wai da zaɓinta ba babu zaɓinsa wannan sai yadda suka ga dama za su wanda har yanzu yana aukuwa amma ya saba da yadda ake zamanin jahiliya domin za ka samu a wasu al'adu na arewa mutum idan ya rufe ya bar mata sai a ce kanin ya ci gaba da zama da ita na'am idan da yardanta kuma an ɗaura aure kuma ya ba da sadaki wannan ya bambanta da wancan al'abdu na larabawa a zamanin jahiliya amma idan babu yardanta zuwa kawai aka yi aka ce to yanzu kanin shi fa zai ci gaba da zama da ke to an koma wancan abin da Allah maɗaukaki ya hana a suratul nisa'i wanda larabawa suke a zamanin jahilai ka duba mu'jamu maqayisil lugha da ibn faris a mujallal shafin 345 da lisanul arab littafin ibn manzur a mujallar da shafi shafi na ɗari hudu da karkashin kalma ta al'abdu fa inna al'abdu fi hadhihi al-aya wannan aya ta kunshi bayanin al'abdu guda biyu na farko shine mutum ya rasu an yi gadon matanka Allah madaukaki ya hana ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha ya ku wadanda suka yi imani bai halatta gare ku ba ku yi gadon mace a halin tilas kun ga wannan al'ada ta jahiliya ce Allah ya soki bai halatta gare ku ba ku yi gadon mace a halin tilas wannan shine al'abulu na farko al'abulu na biyu shine wanda Allah ya fito da kalmar sa ya ce wala ta'amulu hunna kada kuma ku zauna da matan ku kuna tursasa musu da tashabu bi ba'd ma ataytum hunna dan ku kwace wani yanki na sadakin da kuka ba su anan kaga ayan ta yi magana akan al'adu guda biyu na farko al'adar jahiliya na biyu abin da ke aukuwa a tsakanin musulmai a bayan zuwan annabi Muhammad fa huwa an yudarraha wato mutum ne yana da mata lokacin da ya aure ta tana mara kyau daga baya sai ga ta muni shi kuma yana ganin idan ya sake ta to a yayi asarar wancan sadaki bayan ka yazo zauna da ita kamar shekara ɗaya ko biyu ko uku da yake ta yi muni yana son ya yi wani aure kuma baya son ya saki wannan mata ta tafi da sadakinsa saboda haka bari sai zai shirya da baya huwa an yudarra wala yuqsim isharataha sai ya dinga tursasa mata yana kuntata mata yana cutar da ita ya hana ta ce ba ne duka kullu me ya nufin sa li yudarra bi zalika ila al-ibtida'i minhu bi muhriha saboda yana son ya matsa mata sai ta kai ga yin karansa tana bukatar kul'i me ake nufi da kul'i Eh, ba ta san shi tunda ba ta son shi alkali zai ce ba shi ta dai kaga sadakinsa na bayan shekara uku din na ya dawo da abin shi kaga ya zama maza da wannan mata ya cuce ta to Allah madaukaki ya san tunanin dan adam tuni ya saukar da aya dan ya datse maka wannan hange da maza ka iya yi li'annahu yamna'uha haqqaha min an-nafaqa wa husnul ishra ka hana ta ciyarwa baka kyautata zama da ita ba li bi zalika ila al-ibtida'i minhu bi muhriha saboda ya da ta sai ta ce ga sadakin ka ni dai ka rabu da ni in samu wani mijin shi ya kuma alheri in ka duba lisan al-arab fassaran kalma ta al-abul wannan abin da ake cewa al-abul yana da sifofi da yawa wa ashkalu mukhtalifa wannan ɗaya ne daga ciki wanda har yanzu mutane suna yin sa kuma Allah maɗaukaki ya hana a cikin wannan aya a fili kaga abin da Allah maɗaukaki ya faɗa wala ta'buduhunna kada ku musguna wa mata kada ku tsangwame su ku tursasa musu ku washe su ku rika wahal da su da tazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna saboda wai a ƙarshen al'amari za ku tafi da sashin abin da kuka ba su na sadaki kaga idan wahala ta kai wahala matar za ta ce ni da ina buƙatar hul'i ga dukiyarka ga sadakinka ka ba ni sake ka ba ni sake Allah madaukaki ya ce ya hana wala ta'budu hunna don haka wannan nau'i na da shi ma Allah madaukaki ya hana me dalilin sa saboda mutum ya kwace sadakin da ya ba wa wannan mata ya ziku zauju ala zaujatihi idan kariha saboda lokacin ya ga tayi masa muni فيسيء إشارتها ويمنعها من حقها في النفقة والقسم وحسن العشرة ya zamanto daga lokacin da ya ga ta masa muni sai ya fara cutar da ita yana hana ta hakokinta na ciyarwa na rabon kwana ya zamanto sai a yi wata shida bai makwanta da ita ba idan tana da kishiya kuma a filin kishiyar ma ta san duk ake me yasa yake haka dabara ce yake yi saboda da yawa matan in ta ga wuya za ta iya kaiwa ga gaban alkali da ce tana bukatar kudi shi dai ba zai ce ga ya sake ta ba domin in ya sake ta ya yi asarar sadakin shi a ganin shi bayan wannan zama da aka yi wa kar yusahibu zalika idza aljasadi bi darbin wa sabbin yana ma iya kaiwa ga duka da zaki a gaban 'ya'yanta kullum saboda dai ne saboda ita ta kai ga dole ce ta matsa akan arabu kuma za ta shi kuɗi wannan shine bukatarsa kullu zalika min ajli an yaftadi an taftadi nafsaha bi malin wa tukhali'ahu shi yasa Allah yake li tazhabu bi ba'd ma don ku tafi da wani sashin abin da kuka ba su na sadaki kai taftaji mar'a na min az-zulmi bi maktasabatu bi min mali muhri wa idan wahala ta kai wahala ita matan za ta za ta nemi fansan kanta da sadakin da ka bata wannan wa bi hadha al al-la'im wal uslub al-karim yastarji'u dafa al-azwaj ma dafa'uhu min muhuri ta irin wannan hanya aka samu masu raunin hankali waɗanda suke ganin za su yi iya Allah dabara don haka za su iya dawo da sadaki su yi auren mata biyu da sadaki ɗaya ka auri mace da wannan sadaki ka zauna da ita shekara shekara uku ko huɗu. sai ka fito da wannan dabara ka cutar da ita ta yi hulku ta dawo ma da sadakin ka sake auren wata da wannan sadaki kaga sadaki daya yana iya zama da mata da yawa yana ganin zai wa Allah dabara babu shakka haramun yin hakan haramun zai wa suftun wa zulmun ah, don haka duk tarihin kalmar al'abudu da zaka gani malamai suna haramta shi ah, kuma in ka lura da yanayin zamantakewa na musulmai babu shakka wannan ba karamin illa bane tattare da zalunci ga mata a ce za a auri mace ka zauna da ita lokacin kana da kyau tana da kyau misali duk kuna samari yanzu bayan shekara uku jikinta ya zube can da kake gani da babu shi saboda haka sai ka yi irin wannan ka fito da irin wannan hanya ka ga babu shakka zalunci don haka ibnu kudama in ka duba littafin sa al-mughni mujallal na bakwai shafi na hudu. yana cewa fa amma in aqala zawjatuhu wa barraha bi gharbi wa tabyiqi alaiha idan alkali ya gane cewar shi wannan mijin abdu yayi wa matarsa wato tsangwamar matan yayi yana wahala ita har matan nan ta zo kotu da neman hulku alkali ya iya ganewa mana a hukuka shi wannan mijin ya hana ta hakokinta min an-nafaqa wal qasl wa nahwu zalika litaftadiya nafsaha minhu fa fa'alat saboda tsabar wahala da wulakanci matan sai ta kai ga kotu tana buƙatar alƙali ya kashe auren alƙali da yayi bincike sai ya fahimci wannan mijin ba wai kurku ne kadai ake magana akai ba akwai wato cutarwa na musamman da mijin yayi dabara ce na al'abulu shine ibn eh, qudama yake fal khulqu batilun nan hulqin da za a yi ma babu shi wal iyabu wal mardudu sannan ko da ta dawo mar da kudin wannan kudin sai an sake kwacewa dawo mata da shi wannan shine fahimtar Abdullah bin Abbas sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da afa'u al-imam mujahid al-imam sha'bi الإمام النخعي القاسم بن محمد قروة عمرو بن شعيب بن حميد بن عبد الرحمن الإمام الزهري wanda dukkan su tabi'ai ne sannan kuma fahimtar al-Imam Malik bin Anas kenan da al-Imam Thawri eh, al-Imam Qatada al-Imam Shafi'i wa Ishaq bin Rahawai wato akasarin malaman sunna sun ce idan mace ta kawo ƙara kotu ta ce ma alƙali mijin nan nawa yana wahala ne saboda haka ni ina buƙatar kudu alƙali ya tabbatar wahala ta sa wannan mata ta zo kotu to a nan babu maganan kuɗi ba za a yi hulɗu ba domin aiki shi mijin ya tsoro da wannan hanya ne saboda ta nemi hulɗu kuɗin sai dawo to ba za a yi hulɗun ba A limamu malik ce, in akhadha ha shay'an ala hadha idan ma an riga an mayar masa da sadakinsa raddahu al-imamu malik yace dole ya dawo da shi alkali zai ce dawo da wannan kuɗi bayan ya dawo da shi wa mabankum alayhi kuma an kashe auren wato za a kashe auren sannan kuma ba za a bashi kul'un ba wannan shi ne abin da galibin malaman fiqh suke faɗa duba hatta mubdil muhtaj littafin imam sharbini mujallal na uku shafi na 153 babu shakka al'abudu haramun li'annahu saboda ya zo a cikin ka'idoji na usulul fiqh ka'ida ta usulul fiqh annahyu al-mutlaq anil qarina yufidu at-tahrim inda duka ji Allah ya ce kada ku yi sannan a cikin maganar har aka gama ba inda aka nuna a yi to wannan kar ma ka ce zaka ba shi wata fassara banda cewar haramun Allah madaukaki ya riga ya faɗa a wannan aya da muka karanta yace wala ta'buluhunna kada ku takura wa mata litashabu bi ba'd ma ataytumuhunna saboda wai a ƙarshen al'amari ku samu tafiya da yankin sadakin da kuka ba su ko dukiyar da kuka kashe eh, don haka wannan kalmar la ta'buduhunna eh, nahyul mutlaq don haka eh, faza dilala ala tahrimil abl yana nuna cewa babu shakka al-abl haram li'annahu zulmun zulmun lizawja yamna'uha haqqaha min husn ishra wa min an-nafaqa tunda zalunci ne ake wa mace an hana ta nata rabo sannan ba a zauna da ita da kyau ba ba a ba ta hakkinta kaga ya nuna ana zalunci don haka ibn al-arabi a littafin sa ahkamul qur'an ahkamul qur'an mujallal na farko shafi 201 daidai wannan aya yace fana Allahu ta'ala awliya al-mar'a min man'iha an nikahi man tardahu bi sarihil aya da farko wannan aya Allah matsaukaki ya hana dangin mamaci ya hana ‘yan uwan miji su takura wa mace su hana ta tafiya ta auri wanda ta ga dama domin a zamanin jahiliya mace da zarar ta yi aure ta koma mallakan dangin miji har abada kuma sadakinta nan guda ɗaya ne a rayuwarta ba ta sake karban wani sadaki sadakin nan ta farko da mijin ya bayar to shi ne kadai abin da za ta rike sannan shi din ma idan mijin ya mutu to za a aure da ita ga wani kaga wannan sadakin nasu ne ba zai sake dawowa gare ta ba ko kuwa su ci gaba da gadon wannan mata shi da ibnu arabi ya ce kaga zahiri alqur'ani ya tabbatar mana cewa haramun ne a takura mu mace a hana ta yin auren wanda ta ga dama wa min sunna in ka dawo ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin la barara wala firara hadisin al-imam ahmad hadisi ne ingantacce yana irwa galil mujallad abu shafin ɗari hudu da takwas la barara wala dirara ma'anarsa anna shakhsa laysa masluba minhu an yadarra nafsahu wa laysa masmuhan lahu an yadarra ghayrahu ba a yarda ka cutar da kanka ba kuma ba a yarda ka cuci wani ba shari'a ba ta yarda ka cutar da kanka ba shine la darara wala birar shari'a ba ta yarda kuma ka cutar da wani ba to amma duk da haka Allah madaukaki kafin ya gama ayan sai ya bayyana mana al'adu wanda aka halatta ashe ba kowane al'adu ne Allah madaukaki ya haramta al'adu din akwai wanda aka halatta ka karanta ayan da kyau zaka gane ya ayyuhallazina amanu لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من الله يتي إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ashe akwai hali guda wanda Allah maɗaukaki ya halatta a takura wa mace Allah maɗaukaki ya halatta a takura wa mace a hali guda wani hali kenan Allah da kansa ya faɗa illa an ya atina bi fahishatin mubayyana idan matar aure ta zo da alfasha wannan alfashan ba a ɓoye ba ba jita-jita ba Allah yake mubayyana ƙarara kamar yadda sa'ad bin ubada ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mutum ya zo ya karanta matarsa wani ƙato yana lalata da ita wai kuma sai ya tafi neman shaidu manzon Allah yake kwarai kafin ka dawo sun gama ya masu ki to kaga wannan matan ta tafi da kai kenan ko a Allah ya baka wata dama kuma cikin hikimar Allah sai Allah ya ce tun da ka tabbatar matan nan ta yi alfasha shi sa aka ce mu bayyana a fili karara amma kuma damar da shari'a ta baka na hukunta wannan mata ba a samu cika shi ba Eh, ba yadda za a yi ka kawo shaidu kafin ka dawo sun tafi amma kai ka gane ma idon ka tabbas matar ka ta yi zina ba wai jita jita ba kuma wani ne ya kawo maka labari ba to anan shari'a ta baka dama sai ka kuntata wa matan nan sai ta iya fansar kanta wa kuma maqsada iktada wa dhalika bi sabili zawjatihi hatta tabtadiya min bima ahfaha min muhri da dawo mar da sadaki shi kuma ya rabu da ita domin in ya rabu da ita a haka kaga yayi akara wa zalika fi halati ikyaniha al fahisha duba da shafin da ake cewa hashiya turaddi al muhtar adurru muhtar mujallal rubu shafin dari uku da goma sha biyar da kuma hashiya sulaimani da suki al sharhi al kabir mujallal rubu shafin dari biyu da talatin da daya da tafsirin al imamu daidai wannan aya الجامع لأحكام القرآن مجلد نبي شافي ندري ده سنة تفر ده لشافي ابن العربي ده مكفى أحكام القرآن فسر ولا الآية مجلد نفر شافي ندري ده تسعين ده هدو ده مغني المختار لشافي الإمام الشربيني مجلد نوف شافي ندري ده همسين ده أكو ده كشاف القناع littafin al-imam al-bahushi mujallar na biyar shafi na hamsin da hudu da al na ibnu qudama mujallar na shida shafi na ɗari hudu da saba'in da bakwai duk littafan nan malaman sunna sun ce halal ne halal ne ka takura wa matan da alfashanta ya bayyana saboda ta fanshi kanta ka samu sadakin da za ka wata don ba mamaki lokacin da ka tarar da wannan lalata sai kuma kana cikin matsanancin talauci ba kama da hanyar da za ka yi wani aure Shi shikenan sai ka zauna da fasika kuma nan ma haramun ne saboda ta zama addayu zama da fasika bai halatta ba kuma kai babu kudin da za ka yi wani aure shine Allah ya dan saba maka wata yar dama domin eh, al-istithna'u warid fi qawlihi ta'ala ka duba Aya, Allah madaukaki yace wala hunna kada ku takura wa matanku ku musguna musu ku tsangwale su litashabu bi ba'd ma ataytumuhunna dan su dawo muku da wani yankin sadaki da kuka ba su ku tafi da shi illa an yashi na bi mu bayyana sai dai idan matan ta zo da wata alfasha a bayyane su ubi hali zauji, an yudhiqa ala A nan, Allah maɗaukaki da kansa ya halatta wa miji ya kuntata ma ita wannan matan wa man a halin istimrari akadin zaujiya ya ki zama da ita zama da za ta ji daɗi sannan kuma wa fasfuhu ala iwabin har dai ya kai ya kai ta ga sai ta buƙaci ma ya ba ta takarda shi kuma sai ce to a bashi sadakin sa lima hadasa min fahishatin minha saboda fasha da ta bayyana duba tafi shekul islam ibn taymiya majmu'u fatawa mujallad na 32 shafi na uku. shekul islam yana fassara wannan ayar yace fala yahillu rajuli an ya'bula mara. haramun ne ga namiji ya takura wa mace a zaman aure bi an yamna aha me ake cewa takura wa mace shine al'abulu takura wa mace bi an yamna aha wa yubayyika alaiha ya zaman to yana hana ta hakokinta yana kuntata ma zaman ta kewar da yake da ita hatta su utsiyahu har sai ta ba shi sadaki wani yankin sa wanda dama can ya ba ta a lokacin aure amma wala ya tsiri ba hali jini zalika Allah ya halatta maka sai dai ba halatta maka dukanta a kan haka ba a saboda ka samu ta alfasha babu shaida wannan Allah ya baka damar ka takura ma zamantakewar wanda kake da ita amma takura wannan babu duka Allah ya samu gani kuntatawa ne ya zamanto in an ba ta abin da ce ne da sai to kuma sai gobe amma abincin rana babu na yamma babu ina shefanen me ba za a bayar ba wala an ya ba hali ajin zalika lakin idan aka bi mu bayyana shekul islam ya ce amma idan ta zo da alfasha a bayyane kana lahu an ya abulaha halal ne ga miji ya takura ma wannan mata litafta min saboda ta fashi kanta daga wurin shi kaga ba zai yi asara biyu ba ga wani kasan banza ya lalata da ita sannan kuma ita ma ta kama hanyar ta ce ba ma ba ma sadaki Allah sai baka dama ga wata hikima da za ka yi ka kwato ka don ka samu auren wata don ba za a rasa kwarai ba wa amma in abala zawju zawjatahu lil iwab fa in fa in abalaha fa in abalaha zumman lil ibtida wato abin inda yake bambanta kawai ta zuciyarka ne saboda shi zamantakewar aure abu ne wanda ke tsakaninka da Allah duk abin da kai tsakaninka ne da Allah Allah yana ne shi ne kawai saboda haka ta kura wa matan nan da kai domin ta fanshi kanta saboda ka same ta ta yi zina da ta kura wa mace da kai kai saboda kawai ta fanshi kanta ba tare da ta yi wani laifi ba babu abin da ya bambanta wannan sai dai tsoron Allah wannan Allah ya baka dama amma kar ka manta kuma Allah matsaukaki yana ganin ka saboda haka wannan abu ne wanda tsoron Allah kaɗai yake warware shi me yasa me yasa aka faɗi haka saboda in ka dubi ayar Allah matsaukaki bayan ya faɗa ya ce idan matan ta zo da alfasha an halatta maka yin hakan amma duk da haka Allah bai so kai hakan ba an dai halatta maka sai ya ce ne wa ashiru hunna bi ma'ruf wa hunna bil ma'ruf ku zauna da matan zaman alkhairi kaga Allah ya fifita kai hakuri ka zauna da ita zama na alkhairi yace fa in hunna idan kun kyamaci halin ne fa asa an takrahu shay'an Amma mamaki ku kyamaci wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan katira daga baya Allah ya sa masa alheri mai yawa wannan ana magana ne akan mutumin da zai takura wa mace saboda munita ba kan wanda ya takura wa mace saboda ta alfasha ba Allah ya mu gani ah, wa kunna bil ma'ruf ku zauna da mata dan suna da muni zama na adalci In fa in kunna idan kun kyamaci halin su ko kun kyamaci halittar halittar su yana da kyau ka tuna ai kai ne da kanka ka nemi matan me yasa ka aure ta da saboda ai tana da kyau ne yanzu da kake son rabuwa da ita ai kana son rabuwa da ita ne saboda ta yi muni ba ka tunanin ka cuce ta da ka ɗauko ta tana da kyau yanzu ka mayar gidanta ka mayar ma iya yan uwanta lokacin da take da muni wa zai aure ta shine Allah ya ce ku yi hakuri zama da su a haka wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in kunna. fa asa an takrahu shay'an akwai tamanin ku kyamaci wani abu wa yaj'al Allahu fihi khayran katira shi ku Allah ya sa alheri mai yawa a ciki to idan mutum ya zamanto ya takura wa mace saboda kawai ta bashi sadaki ba dan tayi wani laifi ga Allah ba to Allah yana gani Allah yana gani abin da yake aikata wannan haramun ne fa in kana zinaha idan ko mutum ya takura wa mace saboda tayi zina ne ba kuma zina kadai ba ba shi kadai ne aka halatta maka takura wa mace ba an halatta maka ka takura wa matarka saboda annushur matar tana da tawaye domin akwai mata masu tawaye wacce take ganin da ita da kai darajar ku guda ne a gidan baka isa ka sa ta tayi wani abu ba baka isa ka hana ta ba wannan ita ce ake kira annashiza duk matan da ba ta biyayya ga mijinta wannan matan ba ta da dadin zaman aure to wannan matan an baka dama kai ma kana iya takura mata saboda ta fanshi kanta wannan shari'a ta baka dama wutar ki farban jaza ko ko ya zama matan ba ta kulawa da farilla ba ta kulawa da farilla tana da sakaci wajen ibada tana da sakaci wajen ibada shari'a ta baka damar ka ta kula mata idan gyara ya gagara ka zama mata zaki dan ku rabu da ita saboda zama da ita ba alheri ya'yan kama haka za su tashi li'annahu darra bi haqqin ka duba bayanin al bahuci a cikin ar-rawd al-murdi sharh bisa la'akari da fassarar Abdullah bin Abbas game da wannan aya da muka karanta Abdullah bin Abbas da kansa yana cewa hada fi rajuli takunu lahu al mutum ne yana da mata wa huwa karihun li suhbatiha baya son zama da ita yanzu ta yi masa nuni. walaha alaihi muhrun dama can ba mamaki an yi auren akan bashi tana bin sa bashi sadaki fa ya durha li tabtadi bihi sai ya cutar da matan saboda ta ce to ni dai inda zaka yarda sadakin nan ma na yaje a zai bani saki fana hata ala an zalika abdullahi bin abbas yace sai Allah ya hana sun قال sai Allah madaukaki yace illa an ya atina bi fahishatin mubayyana sai dai fa idan mata sun zo da alfasha mubayyaniya ya'ani az-zina idan mace aka samu ta yi zina falahu an yastarji amin hasadaqa allazi a'taha mutum yana iya neman ta dawo mar da sadakin da ya bata ah, wa yubajiraha hatta tatrukahu lahu ya zama so ya matsa mata ya ta ma zamantakewa har sai ta kyale wannan sadaki wa yukhali'aha wa qala an wa ma'siyatiha ba ma kuma zina kadai ba da tawaye da laifin wato sabawa wa miji idan ya zama halin mace an baka damar kai haka don haka wannan babu shakka halin ne duk malaman suna sun faɗa babu wani malami da yake haramu ne saboda Allah da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani illa an ya atina bi fahishatin mubayyana tunda Allah ya halatta babu wanda ita ya haramta to amma akwai bukatar a samu tsoron Allah ka tabbata wannan matan ta yi abin da ya cancanta a yi mata hakan kafin ka aikata to akwai fuskokin da Allah maɗaukaki ya haramta wanda suna da yawa suna nan da yawa Allah maɗaukaki ya gaya mana wasu a cikin alkur'ani na ɗaya akwai aqlul waliyyi maulatahu li adami ruju'iha li Haba, ba'da salati mutum ne yana zaune da matashi. shi mutum ne yana da matarsa suna zaune Allah maɗaukaki ya kawo rabuwa tsakani wannan matan da mijinta ya sake ta Allah bai huci zuciyarsa ba har dai matan nan ta gama idda tana gama idda sai son matan ya dawo ma wannan mijin shikenan sai gashi ya taho gidansu ya yi sallama waliyin nasa ya fito Eh, ina da bukatar amin izini ne in shiga cikin maneman wanci sai wani ya ce ha haba yaushe za a yi haka kai ne na baka mata sannan ka sake ta da kanka ta gama idda ka zo ka ce za ka sake neman ta ai wannan kuma lokacinka ya wuce to in waliyi ya aikata haka shi ma ya yi abin da ake cewa abu ya kuntata wa mace ya hana ta abin da take so wannan haramun ne wanda Allah da kansa ya faɗa a suratul baqara aya ta 232 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم النساء إذا كنت سكي ماتا فبلغنا أجلهن سيسك إساء أجلكم sun isa ajalinku mai ake nufi sun gama idda ajali da aka ɗiba mace za ta zauna na jira kafin wato haskin mijin nan a ce ya wato shi ne ake cewa idda ta gama idda fa balagna ajalahunna lokacin da matan suka gama idda fala hunna, fala hunna. Allah madaukake ce kada ku takura wa matan nan ku hana su an yanki shi na hunna, su sake dawowa ga mazajen su na da bai da bainahum idan ya zama sun yarda da juna shi mijin yana son matarsa matar tana son mijin duk da cewa auren ya kare amma suna son sake dawowa kai waliyi sai ka shiga tsakani kace san Allah ya hana wannan shi ma al'abudu ne shi yasa Allah ya faɗa da kansa yace fala ta'budu kunna fala ta'budu kunna ka kwatanta shi da wancan aya ta suratul nisa wanda shi ma al'abudu ne Allah mu da ce fala ta'budu kunna eh, nan yana cewa fala ta'budu kunna an da kunna a can a suratul baqara eh, a suratul nisa kuma yana cewa wala yahillu lakum يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن wancan al'abudu din ta wajen zaman aure ne wannan al'abudu bayan aure ya mutu a hana mace ta koma ga mijinta na da shine Allah yake zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan ana wa'azi ne kawai wanda ke imani da Allah da ranar karshe a cikin ku don sai wanda ke da imani da Allah shine wanda ba zai takura wa mace ya hana ta auren wanda ya dace ba zalikum azka lakum wa athhar Allah yake kuma baya ga haka yarka ta koma ga mijinta na da ya fi sabon miji Allah ya faɗa sau biyu Aska wa athhar ya fi tsafta ya fi tsafta sannan kuma ya fi nagarta auren ya fi nagarta domin sun gane kuransu yanzu da wuya a sake irin wancan da aka yi kuma baya ga haka ta san halinsa ya san halinta don haka zamantakewar da za a yi ginawa za a yi ba dorawa za a yi ba sabon gini ba amma idan ka hana ta wani za ka aura mato wannan da za ta je gidansa ba ta ma san irin halinsa ba wanda Allah da kansa ya nuna mana komawar mace da mijinta na da azka wa afhar in ji Allah tabaraka wa ta'ala don haka yasa da'iman mace ta koma ga tsohon mijinta shine mafi alheri akan sabon miji komi kyan wannan sabon miji me Allah ya faɗa a ƙarshe wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shi ya sani ku ba ku san komai ba don haka Allah ya sani mace ta zauna da mijinta na da shine mafi alkhairi akan sabon miji wato dalilin saukan wannan aya ko wani sahabi da ake su ma'akal bin yasar ma'akal bin yasar yana ba da labari ya ce kuntu zawwatu ukhtan li min rajulin ni ne waliyin wata yar uwata yana da kanwa ya zama to waliyinta ya aurar ma wani mutum fa tallaqaha wannan mutumin sai ya tafi wannan kanwar kanwar wannan sahabi din da ake cewa ma'akal bin yasar hatta idan qabbat isata hatta da idda ta gama gaba dai ja'a yaqubuha sai gashi ya zo gidan ya sallama ma kalbi ne sai ya fito yace ai na zo ne ina bukatan a bani damar in aure wanci wance da kuka rabu eh fa kuntu lahu sai nace mar na baka auren wannan mata wa afrashtuka na maka shimfiɗa iya wanda ya kamata a yi na karimci wa a karamtuka na daraja ka fa fallata ha kawai sai ka saki wannan mata lokaci guda eh, kaga wannan ya nuna cewa hatta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi wa mace karama akan yi akan yi mata eh, kamar kayan daki da sauransu wanda mazan Allah ya yi wa Esther Fatima ah, ba laifi bane <clears throat> abu ne wanda yake tun zamanin jahiliya ana yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya ya dora a kansa ya tabbatar da shi a shari'ar musulunci saboda haka iyaye sukan yi gata ma 'ya'yansu to ya zama to ya ba shi wannan mata ya mata hidimar da duk za a yi ya daraja shi sai lokaci guda ya sake ta ya ce sun mace ta ta mu ha kai gashi yanzu ka dawo kana neman aurenta ya ce la wallahi a ya ce na rantse ma da Allah la ta udu ilaiha abadan kai dai ba za ka sake auren matan har abada ba zan sake ba ta shi ma'akasini ya tar da kansa yake ba da labarin ya ce wa kana rajulan la ba'sa bihi kuma ni na sani mutumin nan babu laifi game da addininsa mutum ne mai addini kaga shi da kansa ya san mutumin kwarai ne ba ya hana shi bane saboda mutumin banza fa kanat al mar'a turidu an tarji'a ilayhi saboda haka shi ma'akan ya tar ya dawo gida ya gaya ma wasa sai wata nuna a'a to ai tana son mai ita tana son tsohon mijinta ita tana son dai a saki ba su dama su yi aure shi ko ma aka ne ya tare ya shiga tsakani mutum yana son matarsa mata na son miji kaddara ta shiga tsakani shi kuma aka ne ya tare amfani da ita shine Allah ya saukar da aya saboda ceton wannan aure musamman Allah ya saukar da wannan aya aya ta 232 wato fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya wa idza sallaktumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'buduhunna an yankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون lokacin da ayar ta sauko kamar yadda ya zo a cikin tafsirin al kurtubi. annabi sallallahu alaihi wasallam fa da'ahu rasulullah sa aka kirawo ma'aqal bin yasar fa tala alaihi aya ya karanta masa wannan aya fa Hamiya al-hamiyya wa qada li amri Allah ta'ala lokacin da aka karanta masa ayan fa qultu ma'aqal bin yasar yace al'ana af'alu ya rasulullah yanzu nan da aka bar labari yanzu nan ko zan je a daura auren jama'a zawwajtuha iyyahu mijin daura masa auren wannan mata hadisin yana sahihu bukhari babu la nikaha illa bi waliyyin ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an fasaran wannan aya wa hiya suratun zahira min suwar al-abd al-manhiya anha wannan yana daga cikin surorin al-abd wanda aka haramta al-imam shafi'i al-littafin sa al-umm al-imam shafi'i yana da littafin da ake kira al-umm mujallad na biyar shafi na goma sha uku al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yace wa zawju idza tallaqaha idan miji ya saki matarsa fanqabbat iddatuha iddan ta ya kare falaysa bi sabilin minha fayazuha shi waliyi ba shi da ikon Yahana mace ta koma ga wannan miji wa illam tanqabi iddatuha idan kuwa iddan bai kare ba sai miji ya ce yana buƙatar matarsa faƙar ya haruma alaiha an taki hazar da gairar ku ai dama haramun ne ma wani wani auri mata da take cikin iddan wani ka san wannan yana aukuwa a ƙasar nan mutane suna wasa da harkar aure mutum ya saki matarsa kafin ta gama idda ya ce ya mayar da ita sai uban ya ce ina ba za a koma ba shikenan ta zauna har dai watannin idan suka kare a ganin sa wai ba a mayar da auren ba don haka sai kulla aurenta da wani bai san cewa ya yi aure ne akan aure ba saboda auren wancan mijin yana nan daram daƙan bai mutu ba da zaran miji ya ce wa matarsa na mayar da ke magana ta gani ba a neman zaɓin ta ko yardanta kuma ba a neman zaɓin wani a duniya ko yardansa da zaran miji ya ce na mayar da matata magana ta gani kuma ba wasu ya gaya mata a gabanta ba in dai akwai shaidu ko da takarda ce ya aika tare da shaidu ko sako na baka ya aika tare da shaidu ya ce ya mayar da matansa kuma sakin ya zama na ɗaya ne ko na biyu bai kai take na uku ba to babu shakka aure ya gyaru illa kawai in bata sani ba ne, shari'a ta ce dole ne ya kafa shaidu guda biyu saboda maganin rigima a gaban alkali saboda shi alkali baya aiki sai da shaidu in ka ce ka mayar da matanka alkali zai ce kawo shaida ka duba almugni mujallar na shida shafi na ɗari hudu da goma sha hudu don haka da zaran mutum ya ce ya mayar da matansa kafin ta gama idda aure ya jawo shine al-imamu Shafi ya ce kai waliyi Allah ya haramta maka abu biyu a littafin al'um na ɗaya idan mutum ya saki matarsa kafin ta gama idda sai ya ce ya mayar da ita baka da ikon hana baka da iko na biyu idan ta gama iddan bayan ta gama iddan sai tsohon mijin ya dawo ya ce yana bukatan aurenta na mako baka da iko baka da ikon ka ce ba za a bashi ba shine Allah ya saukar da aya akan ma'akal bin yasa kaga kenan ta hanyoyi guda biyu nan duka an haramta maka wa huwa la ya'buduha an nafsi wa hada abyan ma fil qur'an min anna al waliy ma'a al mar'a fi nafsiha haqqan al shafi'i shafi'i ce wannan ayar da take suratul bakara tana daga cikin hujjoji mafi ƙarfi da suke tabbatar da cewa waliyi yana da iko akan mace waliyi yana da iko akan mace wa anna alal waliyi Allah ya abulaha Iza rabiyat an tankiha halin ma'ruf matukar mace ba wai za ta auri wani fasiki bane to bai ka bata waliyi shi kuma ya hana ta ba shine Allah madaukaki yake faɗa idza sallatu nisa fa balagna ajalahunna fala ta'buduhunna fala ta'buduhunna kada ku takura musu saboda Allah ya sani wali yana da haƙƙi wanda ita ce sura na farko na al'abulu wanda haramun ne a kuntatawa mace a dalilin aure na biyu abdul zauja wal idraru biha bi sababin raj'a miji yana iya yin al'abulu akwai dabarar da mutane suke ya saki matan bayan sun rabu sai ya gane ai ya yi kuskure ya ma zai sake ta ai bari ya dawo da ita in ya dawo da ita ya zauna da ita zamar wahala yanda ita da kanta sai ta kwanci kanta ta dawo mai da sadaki kaga an koma wancan al'abulu na farko don haka bayan ya saki matan sai tunani romar ai yana iya dawo da ita idan ta dawo gidansa ya gallaza mata har sai ta yi sai ta nemi kul'i kaga ya ci riba maimakon ya rabu da ita haka kawai ya ba ta takarda ta tafi ba tare da ya samu kuɗi a jikinta ba wannan haramun ne sannan kuma yana iya dawo da ita da nufin ya ɗora mata wani saki sai ya ce ya dawo da ita domin da zaran ka ce ka mayar da matanka wancan saki an gama sai dai kawai sa yana nan an yi guda to a wannan lokaci idan mutum ya dora mata wani saki za ta soma fresh idda idda sabo daga wannan lokaci kaga ya ƙara mata tsawon idda saboda ya wahala ita eh, idan wannan shi ne tunaninsa to wannan shi ma ana ce mai al'abul wa yutabaru asiman bizalika shi ma Allah madaukaki ya hana a cikin alqur'ani a suratul baqara آية تدريب إذا ثلاثين وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن فأتوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم wa idza wa idza talaqtum nisaa idan kun saki mata fa balagna ajalahunna suka isa ajalinsu sun gama idda fa amsi amsikuhunna bi ma'ruf Allah ya ce to idan ka nemi dawo da ita ka nemi saki aurenka ka saki mata ta gama idda tunda ta gama idda babu dawowa inda ake ce ma al-irja sai dai sabon aure idan kuwa ka koma cikin waɗanda suke son su auri wannan mata kuma har aka baka damar aurenta fa amsikuhunna bi ma'rufin to ya zaman to kun rike su ne zaman alkhairi aw na bi ma'rufin ko kuwa ku kyale su ya zaman to kun rabu da su kun sallame su sallama tare da alkhairi ba tare da nufin an cutar da su ba wala tumsikuhunna firaran li ta'tadu kada ku rike matan ya zama bayan da kun sake su yanzu kun sake auren su da nufin ku cutar da su aka zo wato dan ya zama to kun da doka na Allah kun kun zalunce su Allah ya ce wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsuhu wanda ya dawo da mace bayan ya sake ta da nufin ya cutar da ita to wannan kansa yake cutarwa wala tattakhidhu ayati huzwa kar ku rike ayoyin Allah abin izgili abin wasa domin wanda ya ɗauki aure abin wasa babu shakka yana wasa da ayar Allah don aure yana cikin dokoki na Allah maɗaukaki sannan ni'ima ce ta Allah gare mu to da ni'ima ce wanda Allah maɗaukaki ya mana bai kamata wannan ni'ima ya zama muna wasa da ita ba ya zama da auren za ka yi wasa ah, babu shakka mutum ya koma ga wasa da addinin Allah wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku wa ma anzala alaikum min alkitabi da irin hukuncin da Allah ya saukar muku a cikin alqur'ani wal hikma ya'idukum bihi wattaqullaha ku kiyaye Allah wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani Allah masani ne game da dukkan komai yadda kuke zama da matan ku a gida Allah ya sani ku rika tuna haka Allah ya san duk abin da ke aukuwa a duniya ya san zaman da kuke da matan ku in ka zuba tafsirin al-Imam game da wannan aya ta suratul bakara aya ta da ɗaya. imam Tabari yana cewa abinda Allah yake nufi wala turaji'uhunna bayan kun sake mata kada ku dawo da su in hunna fi idadihinna in dai kafin su gama idda kafin su fita idda sai kuka dawo da auren amma nufin ku mudarratan lahunna saboda ku cutar da mata. أو لتطولوا عليهن مدة انقضاء إذنهن كوكو كن داود سوني saboda ku ƙara tsawwala nisan wato iddansu da can ka saki mata bayan ta yi jini ɗaya biyu ko kuwa tana lissafin wata ta yi wata ɗaya ta yi wata biyu har ta fara tunanin ai saura sati uku ko tsaye saura sati biyu misali za ta gama idda sai ka dawo kuce mata wance to aure dai na mayar da shi amma kai ba wai ka mayar da auren don saboda kana son zama da ita bane la yi ne saboda kana son kuma ka daɗa ɗora mata wani sakin da za ta fara idda sabo daga rana tunda da can saura sati biyu ta gama idda yanzu ka dawo da auren tunda ka dawo da auren sai ka ɗora wani saki kaga in ka ɗora wani saki nan take kuma za ta fara lissafin wata uku ne gaba nan ma sai da ka kyale ta kusa gamawa saura sati dai sai ka wanke auren na fa na dawo da shi yanzu ga kuma shaidu ma mun zo da abokaina shikenan sai ka ɗora mata kuma wani sakin kaga kenan za ta samu kusan watanni ita ba matar aure ba ita ba sakakka ba tana tana cikin azabar Allah wannan dalili Allah madaukake ce ah, wala tumsiku hunna biraran li ta'tadu abinda al-Imam Tabari yake fassara ayat da yake aw li ta'khudhu minhunna ba'd ma ataytumuhunna ko kuwa ka saki matan tana cikin idda sai ka tuna ah yanzu ka bar banza ya tafi haka sadakin ka shikenan sai ka ce bari kai ka koma ka ce na dawo da ke da ka dawo da ita nufin ka shine daga ranan babu zama mai daɗi da za a yi zaman da za a yi zama ne na kuntatawa da cutarwa da gallazawa har dai ka takura mata don ta fito ta ce ni da ina buƙatar kulu kaga sai sai ta baka kuɗi ta fashi kanta li mudarratikum iyahunna bi imsakikum iyahunna wa muraja'atikumunna diraran wa i'tida'an in kun yi haka kun yi ne da nufin ku cutar da su wa i'tida'an kuma kun taka dokan Allah to Allah madaukaki ya haramta irin wannan mayar da auren wannan shi ake cewa al-abdul muharrama wato al'aqlu wanda Allah ya haramta in ka duba hatta littafin ibn rajab al-hanbali da ake cema jami'ul ulumi wal hikam yayi magana akan wannan matsala to akwai kuma sura ta uku na al'aqlu har yanzu wanda shi ma Allah ya hana al'aqlu shine a takura wa mace wanda shine al'aqlu yana da surori kamar guda biyar waɗanda shari'a ta hana amma siffa guda ɗaya ce Allah ya halatta shi ne wanda ke cikin suratu uh, nisa'i da muka karanta wannan siffa ta uku ita ce abdul yatima min nikahi bi sababi maliha wannan tun a zamanin jahiliya ake yi uh, Allah madaukaki ya faɗa a cikin suratul nisa'i aya ta 127 wa yaftafunaka fin nisa'i wa yaftafunaka fin nisa'i قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمسلمين المستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك في النساء الله في يتشي سنة لمن فتورك جميلة مطلة زمان أولي زمان ماتا sahabbai sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna masa tambaya shine Allah ya saukar da wannan aya ta suratul nisa aya ta 127 قل الله يفتيكم فيهن kace musu Allah zai muku fatawa game da matan Allah zai muku fatawa game da matan me yake nuna maka yana nuna maka cewa fatawa babban al'amari ne a addinin musulunci hatta Allah da kansa yana yi qulillahu yuftikun fihinna kace Allah zai muku fatawa game da zama zama da mata zaman aure ka duba ilamul muwaqqi'in na ibn qayyim al-jawziyya farko a farkon babi shafi na tara ibn qayyim yana cewa wakafa bima Wallahu, Allah ta'ala bi nafsihi sharafan wa jalala duk abin da aka ce Allah da kansa ya tsaya yana yi shi da kansa Allah yana yi wannan abun babban abu ne mai daraja me ake cewa me Allah yake yi Allah da kansa yana fatawa qul illahu yuftikum fihinna kace Allah zai ba ku fatawa game da zama da mata ashe aikin fatawa babban aiki ne wanda duk ya rike aikin fatawa to babu shakka ya rike aikin Allah tabaraka wata'ala ya yi riko da aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yusla alaikum fil kitabi da ma abin da ake karanta muku a littafin Allah fiye saman nisa game da hukuncin marayu mata ci la tu'tunahunna ci kutiba hunna waɗanda ba ku ba su dukiyan da Allah ya wajabta musu ba wacce dukiya ce Allah ya wajabta wa marayu dukiyar dukiyarsu na gado abinda Allah yake nufi shi bayan mutum ya rasu ya bar dukiya da 'ya'ya aka raba gadonsa sai aka ɗauki kason wannan maraya sai aka danka a hannunka kai ne mai rikon wannan maraya kaga marayan yana hannunka dukiyarsa tana hannunka ko ko aka baka dukiyar marayan ka kula da ita banda marayan ala kulli halin ana iya baka dukiyar maraya ka kula da ita ba tare da akwai dangantaka tsakaninka da marayan ba saboda rikon marayu abu ne mai daraja ba wai sai yan uwan maraya ke da damar rikon shi ba kamar yadda muka faɗa rikon maraya yana zuwa kashi biyu akwai riko wanda dan uwa ke ma maraya akwai kuma riko wanda dan uwa ne na musulunci kawai musulunci ya hada tsakani ya saboda tausayi ya dauki wannan maraya ya rike to a zamanin jahiliya kamar yadda Aisha ta faɗa Allah ya kara mata yarda min sabab nuzul hadhihi al-aya Aisha ta ce hiya la yatima takunu fi hajrir rajuli mutum ne zai kasance akwai marainiya a hannunsa akwai marainiya a hannunsa don haka akwai dukiyanta a hannun shi in ji aisha kad sharikat ku fi maliki tunda dukiyar marainiyan nan ta dawo hannunka sai ka ɗauki dukiyar sai ka haɗa da naka kana juyawa ana kasuwanci wanda dama shari'a ta halatta haka fayar gabu anha an yatazawwajaha to daga lokacin da marainiyan nan ta wani ya zo bukatar aure ba za ka yadda ba a zamanin jahiliya farkon zuwa musulunci ma haka ba su yarda me yasa Allah madaukake ce fi ya tama nisa illati la tu'tuna hunna ma kutiba lahunna ba ku dawo musu da dukiyar gado da ke hannunku ba akwai mareniya a hannunka dukiyarta na hannunka baka riga ka dawo mata da wannan dukiya ba wa na an tanki huhunna sai ya zama kuna kwaɗayin kuma ku aure su in wani ya zo yana son ya aura ba za ka yadda ya aura ba don in ya aure ta daga ranar da wani ya auri wannan marainiya dukiyar na ta fita daga hannunka saboda hakkin miji ne ya kula da dukiyar matansa saboda haka za a ce to kawo dukiyar da ke hannunka eh, tun da yanzu ta yi aure to ba kwa son haka sai zama kai kana son ka auri wannan Na ne dalilin da yasa kake son ka aure ta saboda ai dukiyar nan nata da yake hannunka in ka aure ta kenan dukiyar za ta ci gaba da A habaka ba tare da wani ya tsangwame ka ba to wannan ba laifi bane da zaka aure ta in za zaka ba ta ta shine Allah ya magana akai a farkon suratul nisa matsalar ita ce idan mutum ya auri marainiya dukiyarta na hannunsa karshen ta ya danne mata dukiya ya hana ta sadakin ta ma da wuya ya bata shine Allah madaukake yake faɗa yana gargadi game da waɗannan marayu idan har ku ne za ku aura to dole ne ku ba su hakkokinsu idan kuma ba ku ne za ku aura ba to dole ku kyale wani aura saboda kun ya karbi dukiyarsu ya rike to ba su son ta yiwu mareniyar mummuna ce misali mareniyar da take hannun mutum ba ta da kyau saboda ka shi baya sha'awar ya aure ta kuma baya son wani ya aure ta dan in wani ya aure ta dukiyar nan zai karba saboda haka sai ya takura wa mareniyar nan ya hana ta aure ya hana ta aure tsawon lokaci ba mamaki bukatar sa har ta kai ga mutuwanta shikenan dukiyar nan ya danne shi kadai ah, wannan dalili in ji Aisha Allah ya kara mata yarda Allah mu madaukake saukar da wannan aya wato hiyal yatima takunu fi hatir rajuli قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره an يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها ya zama to shi ba zai aure ta ba saboda ta yi masa muni kuma ba zai bari wani ya aure ta ba saboda baya son dukiyan nan ta koma halin wani saboda haka sai ya tsare wannan mareniya ya zama to ya takura mata ya halarta aure kuma bai aure ta ba har dai ya samu damar cinye dukiyanta kaga wannan ma al'abulu ne shine Allah ya hana in ji Aisha Allah ya kara mata yarda ka duba sahihul bukhari kitabun nikahi babu idza kana al-waliy huwa al-khatib huwa al-khatib wa muslim fi kitab ya tafsir wa tawdih as-sura anna ar-rajula idza kana fi hajrihi ibn kasir yace idan akwai mareniya a hannunka yahillu lahu tazwijuha halal ne ka auri wannan mareniya idan misali ka ɗauki wata mareniya kana rike da ita matukar ba wai akwai alaka na jini ne tsakani ba ka ɗauki mareniya kana rike da ita halal ne ka aure ta fataratan la yakunu lahu fiha ragaba to akan sa akan samu lokacin da zai zama ita mareniyar baka da sha'awar auren nata li damamati ha'ilahu saboda tana da muni aw fi dabtil amri fanahahu Allah azza wa jalla an ya'dulaha an an azwaj shine Allah ya hana mutum kar ya takura wannan mareniya ya hana ta aure khashiyata an yushrakuhu fi malihi allazi bainahu wa bainaha saboda baya son wani ya shigo tsakanin shi da wannan mareniya saboda dukiyarsu ta riga ta haɗu to sura ta hudu wanda tana aukuwa har yanzu shi ma ana ce mai al'abul kuma haramun ne akwai sura ta wanda haramun ne kuma har yanzu yana aukuwa shine abdul waliyyi muwalliyatuhu min az kufi mace ta samu miji na kwarai shi ake cewa alkuf kana rike da mace sai wanda ya dace ka bashi aure ya zo nema sai ka ki bashi aure me dalili idrarun bi haqqil mar'a al-mashru'u min al-afaf bi nikah wa darar ja'a fi shari'a bi man'ihi wa raf'ihi abinda duk zai zama akwai kuntatawa ga musulmin shari'a ta haramta wannan mace da take karkashin waliccinka tana yiwuwa yarka ce tana yiwuwa kuma ba yarka ba ce illa dai kai ne waliyyata ba mamaki kanwarka ce a matsayinka nawa kana walitakanta ko kuma yarka ce a matsayinka na kani kana walitakanta ko gyatumar ka misali ya zamanto wani ya taho zai auri wannan mata wacce take karkashin waliccinka sai ka hana shi sannan wannan da ya zo neman ya dace a auren masa to wannan ma yana babi na al'abudu wanda shari'a ta haramta ka duba littafin al-mudawwana na al-imam eh, mahabar al-imam Malik bin Anas bayanin al-imam Malik a ciki mujallal na shafin 144 cewa an yi ijma'i tsakanin malaman sunna akan cewa hakan haram ne zakara jam'un min al-ulama ba wai littafi ɗaya ba malamai da yawa sun faɗi cewa a hana mace auren alkufu babu shakka haramu ne kamar misali ibn rushdi a littafin da ake cewa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ka duba kitabu kitabun nikah mujallal biyu shafi na goma sha biyar ibn rushdi yana cewa wattafaqu ala annahu laysa lil waliyyi an ya'budu waliyatahu idza da'at ila kuf'in idan aka samu manemi wanda ya dace yana da kyau mu lura da abin da ake nufi da wanda ya dace wanda ya dace kenan ba fasiki ba ba kafiri ba ya zama so mutumin kwarai ne ya zo neman aure sannan da ya zo neman auren nan wa bi sadaki misliha sadakin da ya kawo bai gaga ba ita wannan mace ba ta wuce irin wannan sadakin da ya kawo din wa annaha tarfa'u amraha ila sultan fa yuzawijuha malaman suna sun yi ittifaki idan mace ya kasance ba ubanta ne waliyinta ba dan shi kadai yake da wannan dama in ba uba bane waliyi ya zama to ta samu manemi wanda ya dace ya kawo sadaki wanda ya dace sai wannan waliyi ya ce ba zai bashi ba to ittifaqan malaman sunna sun ce wannan matan halal ne ta je wajen sarki kuma halal ne sarki ya aurar da ita ga wannan wanda ya dace da. adal ab wannan hukunci da aka faɗa banda uba Allah ya sa mu gani banda uba <clears throat> idan ya zama uba shine waliyi sarki ba shi da wannan iko amma kamar misali kaninta wanta danta baffanta ko dan baffa waɗanda suna walitaka dan gefen kawunnai ba sa walitaka saboda ana ɗaukan su al'ajanib na nesa amma gefen babbanni gefen uba suna wadatakar aure to mashikar ba uba bane zai aurar da mace wani wanda ya zamanto ya hana mace ta auri wanda ya dace shi da ake kira alkufu wa bi sadaqi misliha tana da damar ta kai ƙara gaban alkali haka ma shekul islam ibnu taymiya ya faɗa a majmu'u fatawa mujallal 32 shafi na 52 wa idza radiyat rajulan idan mace ta amince da wani mutum wa kana kuf'an laha mutumin nan ya kasance daidai ne ya aure ta wajaba ala waliyiha shekul islam wajaba ala waliyiha dole ne ga waliyi wani irin waliyi shekul islam ya bada misali ya ce kal akhi thumma al kamar wanta ko kaninta ko babbanta waɗanda su ake kira al'auliya wajibi ne an yi zabu jihadi iya auren mata wannan mutumin sai shekul islam ya ce fa in azalaha saboda shi ma al’abulin in kuwa ya takura mata domin in ka hana ta auren wannan mutumi a lokacin babu shakka ka shiga barin abin da ake cema abul shi sa shekul islam ya ce fa in azalaha idan ya takura ma wannan mata wanta na aminta zuciya ya ki aurar da ita zawwaja hal waliyul ab'ad minhu sai a nemi waliyi da ya fi shi nisa don misali idan akwai babba dan babban ba zai yi walitaka ba idan idan babba yake aurar da mace sai a koma ga dan babban shi ne ake ce ma alwaliyul abad waliyi wanda ya fi shi nisa ba waliyi wanda ya fi shi kusa ba شيخ الاسلام hal waliyul يزوجها minhu الابد منه او bi بغير iznihi ko kuwa ta je ga shugaba shi ne hakimi idan ta tafi ga sarki sarki yana da damar ya aurar da ita ba tare da izinin wancan waliyin ba ma sai dai ya ji labari wacce ta yi aure bittifakin ulama tun malaman suna sun yi ittifaki akan haka amma ban da uba yana da kyau mu gane idan uba ne ya hana to shi babu wanda ke da ikon ya masa wannan shi dole alkali ya kira shi hakimin ya kira shi ya ce ya masa umarni ya aurar idan bai aurar ba ya ba shi izini ya aurar da ita amma ba dai shige gaban uba ba a wannan hali akwai bayani mai tsawo akan sa idan kana kuf'an shar'i idan wannan mutumin da mace take so ta yarda da shi ya dace da ita bi ittifaqil a'imma Sheikhul Islam yace bisa ittifaqi na malaman sunna me yasa malaman sunna suka yi ittifaqi akan cewa ba a auren dole saboda auren dole shekul islam ya ce wa inna ma yujbiruha wa ya'buduha ahlul jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne larabawa suke da wannan al'ada wacce al'ada shine su hana mace ta auri wanda take so sai dai wanda su suke so a bisa son zuciya wa zalama alladhina yuzawwijuna nisa'ahum liman yaktaru lahu li garbin sannan kuma azzalumai waɗanda suke aure da ƴaƴansu mata <clears throat> ga waɗanda suka zaɓa saboda wata manufa wata manufa ta daban manufarsu ba wai maslaha ba la li maslahatil mar'a ba wai suna la'akari da ainihin maslahar mace din bane suna duba maslahar kansu ne wa yukrihuna ha ala zalika su tilasta mace ta auri wanda ba ta so saboda maslahar su ba maslahanta ba aw laha hatta taf'ala ko ko su kunyatar da ita kenan su hana ta aure duk wanda ta kawo su ce ba za a ba shi ba sai ranar da ta ce wanda suke son nan ne za ta aura kafin nan su mata aure ko da za ta shekara nawa wannan shi ake ce ma al'abu shekul islam ya ce wa ya'buduna ha an nikahi man yakunu kuf allaha li eh, adawatin aw garabin wannan babu shakka haramun eh, malamai na fiqhu gaba ɗaya sun haramta wannan kamar yadda muka ce an samu ittifaki ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal na bakwai shafi na 304 eh, yayi magana akai bada'i'us sana'i' littafin al-imam al-bahuti ar-rawd murbi da muqbil muhtaj duk waɗannan littafai in ka duba za ka gani mashabobin nan na musulunci gaba ɗaya sun tabbatar da cewa kamar misali hanafiya malikiya shafi'iya al-hanabila malaman fiqhu na mashabobin nan annahu idza du'iyat al-mar'a ila az-zawaj min kuf'in wa rabiyat bihi aw khatabaha kufun wamtana alwaliyu min tazwijihi mace ta samu manemi da ya dace sannan sadakin da ya bayar shi ma ya dace sai waliyi ya ce ba zai aure ba aka ce me ya dalili tuna sababin makabulin da dalilan da ya kawo shari'a ba ta karba ba fa innahu yakunu adilan duk malaman mazhabobin da muka kirga sun tabbatar da cewa wannan waliyin daga wannan rana yana hukuncin mutumin da ya tursasa wa mace wanda ya gallaza wa mace ya yi abin da ake ce ma al'abud wanda shari'a ta haramta uh, ya kunu abilan wa zalika li umumil adillati shar'iyya wal aqliyya allati tuharrimu al'abula ka duba littattafan fiqhu da yawa kamar misali uh, hashiyatu dasuqi ala sharh al-kabir mujallad nabi shafin 131 da alƙawaninul fiqhiyya littafin ibnu juzayyin shafi na ɗari da talatin da hudu da littafin al'imamu shafi da muka faɗa kitabul umm mujallar na biyar shafi na goma sha hudu da littafin al'insaf na al'imamu mirdawi ah, da kuma littafin al'imamu nawawi da ake kiransa raubatu talibin raubatu talibin yana da kyau saboda yana bayanin saɓanin fahimta da abubuwan da aka samu ittifaki na malaman sunna matsaloli da suka shafi mu'amala tsakanin mutane galibi in ka duba littafin sa rawdatu salihin da ka samu ya warware matsaloli da dama ka duba mujallar na bakwai shafi na 65 yana cewa haramun bi musulmi gaba ɗaya musulmai a tarihin musulunci sun ce haramun ne waliyi ya ƙi aurar da mace ga maleni amma fa sharaɗi idan malenin ya dace to amma akwai surar da shari'a ta wa waliyin ya hana ta auren yana da kyau mu gane shi yasa ake magana akan al kufu akwai al-abdul mubahi wali akwai damar da shari'a ta ba ma waliyi ya tursata wa mace ya hana ta aure shine ma'ana raddul waliy al-khatib idza kana ghayra al kufi li mawliyatihi idan ya zamanto wanda ya zo neman aure bai dace ba to waliyi yana da ikon ya hana shi auren wannan mata menene za a ce wali wannan malami bai dace ba saboda ta yiwu fasiki ne ah, domin idan mutum ya taho neman yarka ko wata wacce za ka walice ta dole ne ka yi bincike a kansa binciken nan game da halayyansa da kuma aƙidarsa domin aure amana ce babban amana wanda Allah matsaukaki ya yi magana a kansa a cikin alkur'ani za mu kawo ga aya insha Allah karatu na gaba babban amana mai kima a wajen Allah tabaraka wa ta'ala bai kamata a ce an ɗauki mace an bawa mutum ba a yi bincike game da shi ba sai dai abin da Allah matsaukaki bai nuna ba amma abin da ya bayyana ya kamata a yi aiki da shi don haka idan ya tabbata aqidar sa bata dace ba kana da damar ka hana ta auren shi kuma ko da tana son wannan haka kuma idan halinsa bai dace ba haramun ne ka aurar da ita ga fasiki wannan shine aikin waliyi idza kana al-khatib kuf'in shar'an falil wali a shari'a da zaran manemi ya zama bai dace ba wajibi ne akan waliyi ya ƙi auren masa wala yu'addu bi hadha adilan asiman nan ba a cewa waliyin nan ya cutar da wannan yarinya la ya taimaka masa ne bal huwa musibun shar'an wa aqlan dalilinsa saboda amana ce aurar da ita wannan mata ورعاية المسؤولية المنوطة به شرعا إذ لا خير للمرأة في غير الكفء bai dace a ce kana waliyinta ka ba ka kyale ta auri mutumin da bai dace ba dace da ita ba wannan akwai ittifaki na malaman sunna akai ala ibahati hadhihi sura min al-abl duk malaman sunna sun ce halal ne waliyi ya tursasa mace ya hana ta auren wanda take so saboda wanda take so din bai dace da ita ba a shari'a in ma ta aqida ko kuma ta halinsa akwai ittifaki na malaman sunna ka duba sharhul hidaya littafin uh, uh, littafin da ake ce ma sharhul hidaya wanda aka rubuta sharhin bidaya al bidaya wa nihaya shine sharhi ana ana ce masa al hidaya in ka duba mujallal na farko shafi 201 malamin yana cewa wa idza zawwajat al mar'a nafsaha min ghairi kufrin falil awliya ay yufarriqu bainahuma ko da za a samu mace ta yi kanta auren wani wanda ba bai dace da ita ba to waliyai suna da ikon ma su sa a kashe auren suna da ikon su kashe auren bare kuma hana auren shi kansa in ka duba hashiyatu uh, hashiyatu rasul muhtar uh, mujallal na shafi na 82 lawinta na amin gairin kufi falaita bi abili ta littafai kamar ta sashin malikiya a sharhu sagir Ah, malamin da ake ce masa a tardir mujallar na farko shashin 389 summa inim tana'a bi ma'ana ya alil wali inim tana'a zawwaja hakim wa la yantaqilu al liman ba'da al abid min al awliya illa an yakuna imtina'uhu li wajhin sahihin idan wali yake aurar da mace ya zamanto babu wani dalili to tana da damar ta je ga hakimi shi wannan hakimin zai aurar da ita ko da babu izinin sauran waliyanta wato idan waliyin mace yake aurar da ita ta samu manemi na kware to tana da damar ta tafi wurin hakimi shine mai unguwa ta sanar da shi shi ko mai unguwa yana da damar ya aurar da ita ga wannan wanda take so din matukar wancan waliyin ba ubanta bane Allah ya samu gani yana da damar ya mata aure ko da babu izinin wancan waliyin kamar ta ko dan babba ko kanin babba da sauransu wala yakunu alwali adil uh, al-imam shafi'i haka ne yake faɗa cikin littafin sa al-ummu uh, abwab mutafarriqa fil nikah wa talaq wa ghairihi idza da'at ila ghairi kafa'a lam yakun laha tazwijuha al-imam shafi'i yace idan mace ta zo da wani mutum wanda zai aure ta ya zama bai dace ba to kai waliyi bai kamata ka aure da ita ba wal waliyu la yarda bihi wa innamal amru an tad'u ila misliha aw fawqiha fayamtani ulwali ta kawo wani wanda bai dace ba a shari'a haramu dai ka aure mace sai ka hana wannan haka in ka duba littafin ibn qudama al-mughni da sauran littafai na sunna duk zaka taras Allah muka fice sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai akwai tambayoyi da zamu dan karanta su kafin mu dakata wannan yana cewa wanda yake da cutar uh, tarawa ko zubar da yawo a bakinsa wato yana da wata cuta idan yana azumi dole sai ya rika tara yawo to idan yana azumi yana haɗiye irin wannan yawon ina matsayin azumin sa yawo baya karya azumi ko komai yawansa haka nan kaki da majina duk da dai kazanta ne amma dan mutum ya rika tarawa in kishi ya dame shi yana haɗiyewa azumi sa bai bashi ba ka duba al-mughni mujallal na shafi na 39 wannan kuma yace ina ina bayanin tsarin mulki irin wanda turawa suka mayar zuwa demokradiyya wanda asali irin tsarin musulunci ne ba maganar iri bane asali musulunci turawa suka sace suka maishe shi demokrasi wato yana magana akan tsarin zabe ba wai irin na musulunci ba ne babu shakka asalinsa tsarin zaɓe daga musulunci ya sun ɗauka suka haɗa da abubuwan su na al'adu suka mai shi demokarasi wannan dalili ya sa kaga duniya tana karɓar shi in ba domin adalcin da yake cikin wannan tsarin ba duniyar ba za ta karɓa ba me yasa kaga duniya tana watsi da tsari na gurguzu ake ce ko saboda tsarinsa ya fi takura wa rayuwar ɗan adam a hana ka addini a hana ka ma walwala da dukiyarka kamar tsari irin na soviet na da wannan shi ya kawo rushewarta ba da jimawa ba saboda takura wanda tsarin yake da shi amma tsari na demokarasi sai aka ce muku ku za ku zaɓi shugaba yanzu wannan bai dace da hankalinka ba da ce dai a masallacin na muna son mu zaɓi shugaba a ce to mutum ɗaya ne zai tashi mu zaɓa ayayi tunda ba wani daga waje zai kawo mana ba a zahiri wannan tsari ai dole ya kama hankali shi yasa kaga duniya da yawa kasashe suna karbanta ba wai la'akari da al'adu miyagu da aka sa a ciki ba kyawawan al'adu da aka sa a ciki to su wadanda kyawawan al'adu za ka ki yarda da cewa suna da kyau saboda turawa ne suka zo da shi za in kai haka kayan mummunan jahilci ya kamata ka kwato mana abin da aka sace mana Allah ya mu gani an sace mana wata al'ada bai kamata mu ce al'adar ba ta da kyau ba in mun yi haka mun yi wauta wanda duk duniya ta yarda wannan tsarin zaben yana da kyau duk duniya ba da tambari akwai kasar da za ta ce maka tsarin zaɓe bai da kyau amma kai ne sa kake ka ce ai saboda ya taho daga amurka la kuskure sai ka ce a tarihi musulmai ne suke zaɓe amurkawa suka sace don haka yanzu za mu dawo da abin mu Allah ya mu gari mu dawo da abin da aka kwace mana kar mu musanta abin da yake gaskiya in mun musanta abin da yake gaskiya za mu daɗe muna aikin da mutane na ganin mu jahilai ne Allah ya mu gari shine mutumin da yake cewa tsarin mulki irin uh, wannan tsarin zaɓe ina matsayin salon zaben shugaba da aka yi a ƙarƙashin jam'iyyun siyasa wannan ba shi ne abin la'akari ba ah, zaben shi kansa halal ne kamar yadda muka ce asali a tarihi kamar misali in ka duba albidaya ko haya na ibnu kafir lissafin tarihinsa lokacin da za a zaɓi sai na usman sai da aka yi zaɓe mata da maza matafiya sai da aka yi zaɓe aka samu ƙuri'a su kafin aka zaɓi sayyidina usman haka nan wannan ya zamanto ya samu asali ne a tarihin na kuma da shi ya tsara yadda za a yi wannan zaɓe kafin ya bar duniya to wannan tsari duk wanda aka zaɓe shi a kanta ba laifi bane don an bi shi amma problem din da yake faruwa shi shine zaka samu a zaben kansa ba shi ake amfani da shi ba yanzu ma a kasan nan yanzu kowa ke zaben kansa ko talaka ya zaba ko bai zaba ba in an ga dama wanda ake so shi zaba to shi kana tambaya akan tsarin zaben zaben asali ai abu ne wanda ke da asali a tarihin musulunci bai saba wa ka'ida ba shine mutumin da yace to ina matsayin mulkin da idan mutum ya kama sai idan ya mutu a nada wani mulkin mulukiya kenan wannan manzon Allah bai san da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzon Allah ya ce mulki irin na annabici ya faɗa ya ce shekara 30 mulki wanda ya yi kama da na annabci shekara talatin shi ne kuma wanda dama babu gado a ciki wanzan Allah da ya rasu aka sa sai na Abubakar sai na Abubakar yana rasuwa sai na Umar sai na Umar yana rasuwa aka zabi Usman Usman na rasuwa aka zabi Ali babu dangantakar jini tsakanin su wannan ba dan wannan ba ne. haka suke wani tsari bai fi kama da na zabe da ake ba manzon Allah da kansa yake bayan shi to zai zama mulki za a riƙa yi kaga mulki kenan shine wanda mutum in ya karba ya zama shugaban ku to sai dai in ya mutu in ya zo mutuwar ma zai bar wasiya bayan ya mutu ɗansa ne saboda haka gidansu za su ci gaba da irin tsarin mulkin mulkiya wannan tsari musulunci bai wato yarda da shi ba kamar yadda musulunci ya yarda da tsari na zaben shugaba saboda wannan tsari na zaben shugaba sai na umar shi yasa aka fara sai na umar kuma yana cikin kulafa Rashidi. manzon Allah kuma ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin kaga kenan abinda waɗannan halifofi suka kirkiro ko da manzon Allah bai yi shi ba ya fi daraja akan abinda aka kirkiro shi bayan zamanin khulafa ar-rashidin bayan zamanin khulafa ar-rashidin ne aka samu tsari irin na mulkin mulukiya idan sarki ya mutu dan sai ci gaba da gado to amma ala kulli halin yana da kyau musali yana da kyau musali a musulunci duk wanda ya zama shugaba a kanka ta kowace fuska matukar ƙarfin makami ya koma gunsa faɗa aji ya koma gunsa ta wannan shugaban kai wannan shi ne abin da musulunci ya tsayar bai ce sai wanda aka zaɓe shi a irin wancan hanya shi ne yake zama shugaban ka ba don haka ko da hamɓar gwamnati za a yi da ƙarfin makami wani ya zama shugaba shi ke na zama shugaban ka idan ya zama dai shi ke da ƙarfi kuma ke da damar faɗa a ji Allah ya daidaita mana al'amura wannan kuma yana cewa mutum ne ke zuwa aiki sau biyar a mako daga nan gwagwalata zuwa gaki shin ko zai iya yin kasar a kullum ko kuwa dai sai iya cika zai iya cika sallarsa tun da tsawon tafiyar bai kai mil arba'in da takwas ba duk wanda ke tafiya aiki a kullum matukar inda yake aikin ba garinsa ba ne sai ta kasar kenan a kullum ba wai daga nan gwagwala da ba daga nan ma faɗa da nisa idan dai har tsakanin garin da can da za ka je akwai daji magana ta kare malaman fikihu ne suke cewa sai ba gonar manoman wannan a wurin da sauransu mil arba'in da takwas wannan ba shi da babu hujjarsa mai inganci wato in dai ka bar garinka garin da kake zama wurin aikin ka yana wani gari kai kasar har abada ka zo fatawa islamiyya mujallar na farko na dare abin da yasa kake gani kamar wai ba wahala saboda akwai mota ranar da motan ta ɓaci maka misali karfe goma na dare ta ɓaci maka a daidai lugu kana lugu mota ta ɓaci karfe goma na dare kuma ba makanikai in ka yi sa'a ka samu wanda zai maka gadin mota kenan dole za ka tako a ƙasa ka zo ba da ranar za ka san cewa ashe tafiya ce mai tsawo shi kuwa Allah mazaukaki da ya ce mai kasar ba wai don muna da ajin hawa ba ne in kai kana da shi wani baya da shi a yanzu haka akwai wanda ke tafiya a ƙasa a yanzu haka kai kana ganin kamar duniya ta wuce nan la shi Allah yanzu ya hukunci yana hukunci ne da wanda ya fi kowa gazawa haka don haka ko da saudiya za ka tafi a yanzu ai saukin nan ba wahala ta riga ta sau. amma kuma saukin yana nan za ka je saudiya yanzu awa hudu ne zuwa biyar ka riga ka tafi kuma tafiya wajen kilomita dubu hudu ko biyar amma duk da gashi ka keta shi a cikin aure wannan saukin Allah ne ya kawo shi kuma Allah ya san saukin zai zo ya mana wannan kyauta zai kamata mu kira Wannan ya ce mutum zai iya addu'ar buɗe sallah ne shi kaɗai ko ko har idan yana bin liman zai yi wato du'a'ul istifta ba wai liman kadai yake yi kowa da mai sallah shi kadai da mamu da liman da masbuk kowa ya kamata yayi addu'ar buɗe sallah illa dai kawai idan ka taho masallaci kana masbuk liman ya riga ya yi ruku'u to babu kyau ka tsaya addu'ar buɗe sallah da kai kabbara harama sai kai kabbara ta ruku'i ka duba al-mahkamul matin shafi na 66 Allahu akbar wannan kuma yana cewa mutum ne ya auri mata tun kafin ya take ta sai Allah ya masa rasuwa ya yi aure sabon aure sai ya rasu bai kai ga wato jima'i da matar ba to tambayar sa biyu akai shin za a ba matar sadakinta kware ko gaba ɗaya ma ai ba ita ta kashe mijin ba Allah ne ya kawo mutuwan saboda haka wajibi ne a ba ta sadaki gaba ɗaya ko kwabo ba za a rage ba a duba sahihu fiqh sunna mujallal na shafin dari da da saba'in 171 na biyu ya ce ina matsayin iddanta wajibi ne ta yi ta kaba ba mijin ya rasu ba ai ba idda bane ta kaba za ta yi wata hudu da kwana goma bayan haka kuma za ta yi gado kaga ta ci abu uku kenan za ta yi idda za ta ci sadaki kuma za ta yi gado fatawa Allah na mujallal na goma sha shida shafin ɗari biyar da shida wanda ce ko ya halarta mace musulma ta yi kitso da zaren roba wato kitso na zare gaba ɗaya bai dace da musulmai ba kitso na zare gaba ɗaya bai dace da musulmai ba saboda kasancewar an samu hadisai da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana tsawatarwa akan ƙara gashi akan mace to duk abin da zai ma yi kama da hakan mu guje shi bare kuma kitson roba yana hana tsarki kammalan tsarki ga mace ba yanda za a yi miki tsaro ba a ce ta yi wankan janaba cikakke ko wankan fita haila da sauran saboda haka nisantar su shi ya fi dacewa kamar yadda ah, alfauza ne ke faɗa a cikin littafin sa muntaka fatawa eh, fauza wannan yace mutum ne yake ikirarin shi ahadu sunna ne amma matarsa na zuwa kowace kasuwa ba tare da hijabi ba sai wani gyale kuma shi mutumin yana da matsayi a masallacin da yake sallah sai wasu mutane suka nemi a cire shi daga mukaminsa to ba dai liman bane amma mukamin ma ana son raba da shi saboda matarsa na zuwa kasuwa da gyale shin ya dace a cire shi ala kulli halin limanci da shugabanci babin su guda ne shugaba dan ya zama fasiki wannan ba laifin ka bane laifin tsakaninsa da Allah ne to haka ma liman ka duba fatawa bin baz mujalla na tara shafin ɗari uku da saba'in da bakwai bin baz ya yi magana mai tsawo kwarai a kan abin da ya shafi limanci fasiki ko shugabancinsa wato laifin yana kansa bai shafe ka ba to amma idan ya zama mutane ba su son mutum to babu shakka da shi shi ne mafi dacewa saboda sallar sama Allah bai karba idan mutanen ba sa kaune shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba sallar mutane ba duk wanda ya limanci jama'a mutanen ba su kaunar shi Allah bai karɓar sallar shi nasu nasu ta inganta wannan kuma yace mutum zai iya sallar ta hajji kuma ya sallar tarawihi a rana ɗaya wallahi bai dace mutum ya yi nafila fiye da raka'a goma sha ɗaya a dare ba wannan mun sha amsa tambaya haka kai hakuri da raka'a goma sha ɗaya shi ne mafi dacewa ka zo al-fatawal kubra mujallal na farko shafin 165 sai wannan yana cewa mutum zai iya yin ya sallar tahajjud kullum ya bar sallar tarawihi a ramadan to ai ta tahajjud din shine tarawihi da ta tahajjud da tarawihi da qiyamul layl da qiyamul ramadan duk sunayen su ne duk sunayen abu guda ne Allahu akbar ba ka duba fatawa bin baz mujallal na 11 sha 317 sai wannan mai tambaya yana cewa menene halaccin cin ushura ga waɗanda suka raba gadon mamaci kafin a raba gado za a kasa dukiyar kashi goma ba su guda wannan bayi da asali bayi da asali a shari'ar musulunci amma idan magada sun ba wa waɗanda suka yi rabo wani abu bisa zaɓin kansu wannan ba laifi ba ne wannan kuma ya rubuta wata addu'a yana son ya ji ko daidai ne ya ringa yin ta addu'an tashi ba ta da kyau yana cewa allahumma inni uhibbuka ah, اللهم إني أحبك اللهم اغفر لي اللهم إني أشد من فرعون وإبليس معصية لك وينا شوى فرعون ده يوم سابوغ الله kuma yana cewa da za a tara zunubin mutanen farko da na ƙarshe fi kabbatin zunubinsa a kaffa na da za a tara zunubin duniya tun daga farko zuwa yau a sikeri guda nashi zunubi a sikeri guda na shi zai rinjaye jama'a yana cewa shin wannan lafazin ya yi ba wato wannan yana cikin abin da ake cewa da fi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafin tashin kiyama za a samu mutane da za su zo suna wuce iyaka wajen addu'a abinda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi shine Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera ya Allah na yi cuta cuta mai yawa shikenan amma ya za ka ce kafi fir'auna kafi iblis yawan duniya kaga in kai haka in kai haka ka shiga gonar Allah ka shiga gonar Allah saboda baka san zunubin iblis da na fir'auna ba ya kai ka san ya aka yi kasan yawan zunubin fir'auna ya aka yi kasan yawan zunubin iblis da har aka kwatanta da naka har cewa naka ya fi nasu kaga mutum ya shiga gaibi wannan shi yasa ake kiransa al-iktida don kana tawali'u ga Allah ya kamata ka tsaya inda haddin ka yake amma in ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira ya Allah na cuci kaina cuta mai yawa gaskiya ne a tunaninka zunubin da kai yana da yawa don zunubi sakon Allah ko guda ɗaya ne yana da yawa sannan a wajen Allah kuma an duba yana da yawa din yanda ka faɗa sai zama bai saba wa gaskiya hakikan yadda yake wajen Allah ba kaga bai zama laifi ba amma idan ka kwatanta zunubin ka da na wani babu shakka ka shiga hakki na Allah saboda Allah kadai ya san gaibi don haka wannan a haramun ne babu shakka wannan kuma mai tambayan yana cewa mutum zai iya canza sunan matan shi bayan ya aure ta wato shi suna hakki ne na iyaye hakki ne na iyaye sannan kuma hakki ne mai sunan hakki ne na iyaye hakki ne na mai suna babu inda aka ce miji yana da hakkin canza sunan matan shi babu ka duba a shafin mumti na ibn usaimin mujallar na shafin 398 sai a ƙarshe na cewa mace na iya amsa sunan talhatu ƙware kuwa talha akwai sunaye waɗanda larabawa suna ba wa maza suna ba wa mata larabci kabila ne mai zaman kansa yana da al'adunsa kamar yadda ka san kowace kabila take da al'adunta larabawa a cikin al'adarsu akwai sunan da namiji kadai ke amfani da shi akwai sunan da mace kadai ke amfani da shi kuma akwai sunan da ana iya ba namiji ana iya ba mace talha yana cikin waɗannan sunaye kana iya kiran namiji talha kana iya kiran mace talha hamza yana cikin waɗannan sunayen kana iya kiran mace hamza kana iya kiran namiji hamza sannan katada kamar yadda kake ana cewa al-imam katada katada suna ne wanda ana iya bawa maza ana iya bawa mata salama ita ma salama kalma salama ana iya kiran mace salama ana iya kiran namiji salama hindu hindu ana iya kiran mace hindu ana iya kiran namiji hindu akwai utuba utuba ma haka sannan akwai sa'adatu ah, sa'ada sa'ada da kaji ana fata kuma akan ce mata su'uda shi ma suna ne wanda yake al-mushtarak bainar rajul wal unsa sannan akwai umara ba mamaki ka ji mace an kira ta umara kuma ka ji namiji an kira an kira shi umara wannan duk ana iya bara don haka sahaba ba ne bane don an sawa mace suna haka ka duba sharh sunna na al-imam al-bagwi sharh sunna littafin al-imam al-bagwi a yana magana a kan kitabul aqiqa mujallal na shida shafi na hamsin da tara za ka ga ƙarin bayani wannan ya ce ko me matsayin mazinaci da mazinaciya a wannan ƙasa tamu da ba a shari'ar musulunci ba wai kasan nan ba a ko'ina mutum yake a duniya idan ya yi zina Allah ya rufa mara asiri ba a fallarsa a asirinsa bai tonu ba a ko'ina ne to hukuncinsa baya kan haddi yana kan neman gafara tsakaninsa da Allah idan kuwa asirinka ya tonu to babu shakka hukuncin haddi abin nufi a shi shine wanda duk yayi zina idan ya tuba tsakaninsa da Allah Allah zai gafarta mishi me yawan zunubi shi to do fatawa wallahi na wajen da 22 shafi na 41 idan Allah ya suturta bawa sosai sai ya suturta kansa wannan kuma ya ce a wuraren da ba a cika a wasu wurare ba a cika rabon gonaki ga mamata mamaci ya bari ya bari ba ba a raba gona to wa ake ba wa kenan ya ce a wasu wuraren ba a cika rabon gonaki ga mamaci ya bari ina matsayin wannan to haramun ne saboda shi Allah madaukaki ya faɗa ya ce komai yawan dukiya kuma komi kankantar ta ya san wajibi ne a raba ta ko mimma min minhu au kasura nasiban mafruḍa ka duba ahkamul qur'an littafin ibn al-arabi mujallal na farko shafin 428 tafsirin wannan aya da suratul nisa haramun ne musulmi ya ki rabon gado komi kankantan dukiyan kuma komi yawa mai wannan tambayar yana cewa one of the seven, conditions the seven conditions you gave us that, uh, about zina. You made mention of Ibn Qudama as a reference. Is it in his book Al-Mughni? Of course, it is there. Wai magana da muka yi akan shaidar zina mun ce shaidar zina tana da sharadi guda bakwai. Na ce yana cikin almuguni ina jin kogon faɗi littafin mujallar na kaza ko shafi na kaza. Yana cikin almuguni in kana so ga sharuɗan shaidu na zina guda bakwai da muka kirga a duba eh, littafin almuguni kitabul hudud matsala ta shuhudu zina matsala ta 7,184 saboda ibn kudama ya tsara littafin almuguni a bayanin almasa'il matsala ta 7,184 Ina mujallar na tara shafi na 65 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقوم به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا لأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وتقبل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك